لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيك بدأ ثم na littafin zuhudu na الشيخ علي بن hussein ايوه ان شاء الله بجلسنا mu darasi na kuma za mu tashi harful ha'i wato harafin da ko kuma bai da tukan da suke karewa da harafin hawa malai ce wa fa'ana fil khataya wal balaya wa fi zamanin tiqabin wanti wa الخير والصلحاء ظلوا وعز بذلهم أهل الصفاء وباد الآمرون بكل عرف وما عن منكر في الناس ناهي وصار الحر للمملوك عبدا وما للحر من قدر وجاه وهذا شغله دمع وجمع وهذا غائب شبعان العين ايتي وقعنا في الخطايا مو ابقى تكن كرا قري تكن سنقي تكن صابم الله والبلايا تمثيل وفي زمن انتقابه kuma fada cikin zamanin warwarewa wato warware gaskiya da ƙarya washtibahin da kuma rikicewa na cewa wannan abu halal ne ko haram washtibahi da rikitan halal da haram a kasa gane halal da haram ba da yake mun afka cikin wato kaɗaya su da su mutsatsu kurakurai zinace zinace sace sace shaye-shaye ta'addanci da sauransu Wani balaya da kuma masifu shi ne duk wani nau'i na sabon Allah da fitintinu da yan tsara suka yan fashi da makami yan ta'adda masu fashi jama'a ban haira ba da masu sace mutane su yi garkuwa da su don neman kuɗin fansa da dukkan masifu da cututtuka da bala'i da girgizar ƙasa da gobara da malalan ruwa wanda suke faruwa da mu da saurin zunubanmu kuma a sabu kuma musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an duk abin da ya same ku na bala'i da musiba to saboda abin da kuka aikata ne na sabon Allah Allah ya rabe ku da shi domin afka cikin waɗannan da yawa kuma abun karuwa yake tsoron Allah raguwa yake son addini raguwa da kishin addini su raguwa yake idan an kwatanta mutanen da da mutanen yanzu to sai mu ce la ta'ridan na zikrina ma zikri laysa sahihu idza ma shaka muqad kar ma ka kawo labarin mu in ana labarin magaba lafiyayyen yana tafiya ba daidai ne da gurgu ba domin kamar guraku ne Duk ko suna tafiya da gaban su lafiya to da aka yanzu mun afka cikin fitintinu da masifu to fitinan da ta fi kowace hadari ta ne fitinan addini fitinan addini a zo a fitinan da kai a kwashe maka imani a nuna maka addini ka ba komai ba ne rayuwar duniya ita ce wani abu sai ka ga duk abin da imanin ka yake neman kai ba ruwan ka duniya kawai ka sa a gaba sai ka ɗauki cewa riko da addinin ma ƙauyanci ne ko kuma kana tsoron kar ka nuna kai mai addini ne za a ɗauke ka ba ƙauye shi ke nan sai addinin kai lalace imanin kai lalace Wani ita ce babbar masifa da wato ainihin muka fada a cikin ko masifan gaba-gaba za ta dinga sai dai wanda Allah ya wa rahama manzara kuma ya ce yushi ko an yakuna خير مال المسلم غنم يشبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن nan gaba zai zama na mafi alkhairin sana'ar mutum shine kiwon dabbobi kullum kana wuni a jeji sama zuwa su da inda ciyawa ta tsiro don ka gudu da addinin ka in ka cuɗanya da mutane to ba za ka yi addini kaga nan gaba zai zama lalata ta yi yawa a cikin mutane da in kana cikin su ba za ka iya tsabbaka addinin ka ba sai dai ka su. sai ka kaurace musu amma wannan zamanin bai zo ba tukunna amma dai lalacewan al'umma ta kai inda ta kai ta yadda in kowa ka ce za ka yi mu'amala da shi to karshen ta lalacewa za ka yi zai tafiyar maka da imanin ka gaba Ta ta'addanci ba wani abu ne kafin Allah ba ɗauke shi komai ba sannan mafi zamanin kitabin ko muna cikin zamani na warware gaskiya da ƙarya in shafafin warwarewa na ƙabar haƙƙi libari wato ga gaskiya nan amma sai a zo kuma a nuna maka ba ita ce gaskiya ba barna ita ce daidai a tsora ka akan shirka a ce shi ne tauhidi a tsora ka akan bidiyoyi a ce su ne su ne har mutum ya rantse da Allah ya ce wannan bidiyon ita ce kuma wani ma sai ce maka ba wasu sunna ƙarya ne kawai ba wasu sunna ke buɗi ba sai ya faɗi wani to wannan zamanin ya riga ya zo mutum bai da ilimin addini amma ya iya jayayya jayayya kan addini a kan barna yake amma zai jayayya da ba ma'abokan addini kila ma ya kure wani saboda shi bai da baki amma kuma jayayyarsa ba akan gaskiya bane ba akan hujja bane ubangiji ta la ba mu labari cikin suratul hajj wa min an-nas man yujadilu billahi min ghairi ilmin wala kitabin munir ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عرفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب عذاب الحريق عذاب الحريق so da ko ubangiji ta dace daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya yana jayayya da masu hujja masu ilimi bi ghairi ilmi ba tare da ilimin ba bai da ilimi amma yana jayayya cikin addinin Allah babu ilimi shine babu hujja min an-nas wa yajadu billahi bi ghairi ilmin abi ghairi hujjatin to da hujja ita ce ilimi bai da dalili kuma baya kan shirya bai da littafin da yake haskaka masa baya san qur'ani da hadisi ba qur'ani da hadisi ne hujjojin san ba a wani wuri daban yake daukowa yana rufi za ka ga yana ma girman kai yana nuna takama cewa shi ya iya jayayya ya iya muƙabala yana neman ma a zo a yi muƙabala duka wannan don ya ɓadda mutane daga tafarkin Allah ya ɓadda mutane ya kira can ya haɗa nan ya haɗa nan Allah subhanahu ta'ala ya ce za mu ɗanɗana masa azaba mai buruwa. ta ce azabar sa'ir ranar alkiyama to da ka makomarsa wutar jahannama ne da duk wanda ya bi shi kuma za su tafi wutar jahannama ta a wata hanyar ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi azabi sa'ir daga cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya a addinin Allah ba tare da hujja suna jayayya ba tare da dalili ko hujja ba suna bin shaidan ne kawai mai taurin kai shine yake jagoranta ta ala ko ya riga ya rubuta ya kaddara dukkan wanda ya bi shaidan shaidan zai kadda shi kuma zai kai shi zuwa ga azaba wato ta ainihin wato abin nan azaba mai buru wancan azabar ariko wannan kuma azabar sai wacce azaba ta gobara wannan kuma azaba wanda take wato mai buruwa. so idan ka biyewa wa masu neman muƙabala masu neman jayayya to ka tabbata za ka fatan ai shi mai tallen gaskiya ba ruwansa da neman jayayya sai dai yin jayayyar ne ta same shi kawai ka faɗi gaskiyan wacce zai yaɗa ɓarnansa kai kuma ka yaɗa gaskiyan mai hankali ya san inda zai ɗauka sai in ta koye an rasa yadda za a yi sannan nan ne za a yi mukabala sai ta je ƙarshe sai ta yi mamali in ka zo kace za ka yi mukabala da shi sai ce a'a ni fa na shakka akan addini na ka ne can waje dan wanka mai shakka ko mukabala ko fahimci juna amma ni ba na shakka to ni mukabala zan ina mukabala kan neman a gane gaskiya ne to ni ina shakka ina kan gaskiya ta ka je can kai ne kake cikin shakka ka samu wani mai shakka dan uwanka ka je to amma ka ga mutum duk ya addabi jama'a yana neman muƙabala to ba kan gaskiya yake ba wani abu ne kirkiro a addini kan kuskure yake shiga nan ya shiga nan shi yana neman wanda zai muƙabala da shi kuma ba don kawai yana son a san shi ne kawai amma in muƙabalan za a yi ta Allah da annabi ai bai zai kai labari ba domin ba da hujja ubangiji ta ya zo alƙawari mai hujja shine mai shine mai rinjaye ko da duk wanda yake da dalili ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انكم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون Allah ya ce taimaki manzannin sa kawai da suna kan hujja suke runduna na sun runduna mu sune waɗanda ne suke yin rinjaye bal na qadihu bil haqqi ala al batil fa yadamahu fa idha huwa sahib Allah ta'ala ya ce muna daukan gaskiya mu jefa ta akan barna gaskiyan sai ta shaƙe barnan ta shaƙe karyan sai kaga ta bushe kawai sai idan mutum son zuciyarsa zai bi to mala yace muna cikin zamani na intiqadi wato warware hujjoji in ka zo kai wa'azi wani sai zai kafa nasa shi ma ya warware ka faɗi gaskiya ne zai ce a san ba ba gaskiya ba ya warware ka don ba gaskiya yake nema ma inda ƙarya ake warwarewa da gaskiya wannan abu ne mai kyau don ƙarya goye take ba ta yi amma gaskiyar ne ake bi wa sai an warware ta kaga wannan alaman tashin duniya ne Washi washtibahin ko muna zamanin rikicewar halal da haram ka kasa gane wannan abu halal ne ko haramun ne kuma ka kasa samun wanda zai warware maka kai ta bol da kai kawai wanda ya ce maka haramun wanda ya ce maka halal sai ka rasa wanne za ka rike kuma kowa yana nan akan ra'ayinsa bai zai kau ba ko da gaskiya ta bayyana masa tun da ya riga ya ce haramun jin ne to ko da halaccin ne kawai shi yana nan akan wannan eh, in ya canja fatawa yana ganin ya kaskanta ke sabani yadda magabata suka yi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka yi fatawa yau aka ce a wannan ba daidai wani cikin na sai su canja haka su imam mali haka su abu hanifa su imam ahmad su imam shafi ya ce da malik fatawansa kaza ne daga baya ce kaza ne to hujja ne ta bayyana mana to wannan mai neman gaskiya nan? to kai ko da baka da ilimi an dinga bol da kai ke a tura ka nan a tura ka nan to wannan zamanin ana cikin zamanin rikicewa rikicewan al'amuran yace kafana alkhairu wa sulaha udallu wa azza bi dhullihim ahlul kafai kafana alkhairu alkhair ya kare da masu aikin alkhairi sai dai a faɗi a faɗi tarihin su da an yi mutane kirki mai kaza mai kaza mai kaza amma yanzu sun kare wasu laha'u mutanen kirki zallu sun kaskanta yanzu su ba kowai bane a cikin al'umma da kuma gurgurdun kirkin ka gurgudun darajar ka a cikin mutane saboda inna akramakum indallahi atqakum mafi darajar ku aurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah to amma yanzu ina adul khair din sun yi kaɗan shine ma'anan sun kare kaɗan da ka samu a cikin al'umma ina mutanen kirkin yan kaɗan ne yan kaɗan ɗin ba sun zama su ne makaskanta ba su ne maɗaukaka ba idan mulki ne ba su za a bawa wani abu na ɗaukaka ne ba su bane sai ka ga mutumin kirki bawan Allah wanda shi ya cancanci wannan matsayin sai ka ga ba shi za a ba wani daban wasu sai su karkata zuwa ga wani saboda abin duniya ko son zuciya ko son abin duniya sai ka ga ba shi bane wa azza bi dhullihim ahlu safahi ma abota wauta wa'azza sai su daukaka bi dhullihim da kaskantan su mutanen kirki sai ka ga su ne waɗanda wato ainihin suke samun abubuwa na ɗaukaka da na shugabanci yanzu idan kai bawan Allah ne mutumin ke ba ruwanka da haramun da waye in ka zo ka kana neman shugabanci tsoro za ka ba mutane gadi saboda suna ganin wasu wani ha'inci da suke son su yi da tuwa-tuwa ba za ka ba su dama sai dai Allah ya kaddara maka za ka yi ba yadda a tsiya to an karkantar da mutanen kirki an ɗaukaka mai wanda suke adu safahi mutanen ma'abota wauta su ne masu sabon Allah don duk mai sabawa Allah wawa ne ba mai cikakken hankali ba ba a cewa mutum mai hankali sai in ya nisanci sabon Allah nan ne ya san abin da yake to idan kaga ana ba da shugabanci ga wayanda suke wawaye ko jahilai wanda ba su damu da addini ba to alamar tashi alkiyama ne su. don an tambayi maza kuma matafka a yau ya maza ta tashi yace idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi ta birisa. idan aka dingina shugabanci ga wanda bai cancanta ba to ka saurari tashin aljiyama ka saurara kuma wannan shi abin da yake faruwa galibin shugabanni ba su cancanta don adali shi ya kamata ya zama shugaba mai tsoron Allah mutumin kirki kuma galibin su ba haka su la yasumu nasu qawlan la sarata lahum wa la sarata idza juhalun mutane ba ga mun ba za su al'amuran mutane ba za su gyaru ba matukar babu shugabanni a cikin su idan kuma jahilin su wanda ba su san addini ba masu son zuciya sune shugabannin to kamar ma ba su da shi kamar ma ba su da wato ainihin shugabanni so da ka har yanzu halin da ake ciki a duniya ma'abota alkhairi su ne 'yan kaɗan mutane kirki su ne ‘yan kaɗan nan ma ba su ne masu ɗaukaka a duniya kuma abin da ya hana su ɗaukakan saboda saki addini da kam sun samu da su ne shugabanni manzana ta suna shi ne shugaba kowa yana tsoron da ya rasu ke na abubakar sai umar sai usmanu sai ali kowa za a duba wa ya fi daraja sai a ba shi shugabanci shine shugaban shine limamin juma'a shine alƙali shine mai cewa ai mai cewa a bari to daga ba abubuwa kuma suka dinga taɓarɓarewa, alamun alamun tashin alkiyama to haka nan kuma har koyin da ba shugabannin ba mutanen kirki in za ka ga su ba a yi da su idan Allah kore maka wani abun duniya to za a daraja ka a girmama ka saboda mai kwaɗayin ko za a samu wannan abun a wurin وباد الآمرون بكل عرف وما عن منكر في الناس ناهي وباد الآمرون ما تؤمرني بكل عرف da dukkan alheri wa bada sun halaka wato sun sun kare ki wa bada al'amiruna masu umarni bi kulli urfin da dukkan abubuwa na alkhairi sun halaka sun mutu a kirin yanzu babu su al'urfu shine al-ma'ruf wa khudh al 'urfi wato al'urfu abinda a shari'a an sa abu mai kyau ne al'adance ma mai kyau ne da zuma so mani da kake aiki sun yi kaɗan sun tafi wa ma an wa ma babu wani mai hanawa an munkarin daga barin mummunan aiki fi nasi a cikin mutane ba mai cewa jama'a ku daina munanan ayyukan da kuke yi wato masu umarni ke shagi da hana munana ayyuka sun yi kaɗan a cikin al'umma wanda kuma alkhairi din na al'umman yana ta'allaka da umarni da ake da ke shagi da hana mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil al'umma, kun kasance biyayyan al'umma kuma al'umma manzo da ta san so da kuna umarni da ke shagi kuna hana munanan ayyuka kuna hana munanan ayyuka to idan aka rasa umarni da ke kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki to anan ne jama'a za su lalace alamun al'umma za ta lalace ba alkhairi a cikin ya sa Allah ya ce wattakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun lalle a cikin ku a samu al'umma waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki suke hana munanan ayyuka waɗannan su ne masu samun rabo al'umman da take da rabo a duniya da lahira to lalle za a samu masu wa'azi a cikin su masu hana munanan ayyuka masu umarni da kyawun ayyuka wannan shine alaman alkhairi na al'umma amma ya zama da kowa abin da ya ga dama yake yi to kuma babu alkhairi a cikin al'umma idan mutum ya rasa mai masa fada mai masa nasiha to ya yi asara duk abin da za ka yi ba mai ce maka ka bari ba mai ce maka ka yi to kaga za ka bi son zuciya ka dole babban gatan shine a ce akwai mai hana ka mai mai baka umarni da hannu akan ayyuka alkhairi hana ka da ayyuka to wannan sune jama'an da akwai alkhairi a cikin su kuma karka ce nasiha ko mu ne ke ta haƙi ko hana mu na aiki ko ka zama malami da'awa ne sai malami da'awa ka zama mai da'awa mai wa'azi na jinjin mai kira zuwa ga addinin Allah wannan sai da ilimi amma ka gone na abu ba daidai ba ka masa nasiha ya dena ga wani abu da ya kamata ya na kirki ka masa nasiha ya yi wannan kam kowa da kowa zai iya yi ko jahili ma zai iya yi shi yasa mazar ma ce mara aminkum munkuran fajughayyihu bi yadihi fa in Fa bi lisani wa in yastaifa bi qalbihi fa zalika adhafu al-iman wanda ya ga ana munana ayyuka ya canja da hannunsa in zai iya saboda shugaba ne ko baba ne ko malami idan ba zai iya bai canja da harshensa da zai iya ɗaukar mataki da hannunsa don bai da iko a kan wanda yake mummunan aikin to sai masa nasiha da harshe in zai iya in ba in ba zai iya kuma ya kiyamun a ba wannan shine mafi raunin imani za ka iya hanawa da harshe kuma ya zama a ka kawai ka kiyamun alamar raunin imani to kaga wani ba a kyautata wa iyayensa ko ba a kyautata wa ɗan uwansa ko ba ya sallah kawai na abu ne wanda kowa san shi ba bukatan sai ka ja aya ko hadisi wani ya kamata ka dinga zuwa jami'i ya kamata ka dinga ya kamata ka dinga kyautata iyayenka da ƴan uwanka kaga wani da alkhairi kaga wani yana zina yana sata yana ta'addanci yana shan giya yana shaye-shaye mummuna aiki ne wanda ba buƙatar an ja aya ko hadisi zaka iya masa nasiha sai irin wa'annan abubuwan da an san su kowa ya san mummunan abu ne wajibi ne ga dukkan wanda ga, wanda ya ga ana yi ya hana matukar zai iya hana matukar zai iya hana to amma irin da wanda mutum idan ka tare shi a hanya ko bai san ka ba ka dan masa nasiha ya karfi abun ya ce ya gode to galibi yanzu abun yana neman ya zama labari in ka ga kai mutum mutum nasiha ma in bai san ba ganin ka da daraja sai ka ga maka bakakin maganganu sai sa galibi ka san mutum yana mummuna abu amma kana tsoro ka masa magana baka san rashin da zai maka to wani kuma aka kawai shi bai damu ba ma ya gyara kansa kawai ya gyara kansa kawai wani kuma gyaran kansa ma bai damu ba na ya gyara wani duk wannan kuskure ne abin ya halakar da banu isra'ila shine rashin umarni da kyakkyawan aiki do ina da ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu da bi'sa ma kanu yaf'alun an tsine wa banu isra'ila bisa harshen annabi dawud da isa ibn maryam da isa ibn maryam so da sun kasance suna ta'addanci suna saba wa Allah suna ta'addanci me ta'addanci shine ana aikata mummunan aiki a gaban su ba sa hanawa kano dai tana hauna mun kai fa ba sa hana juna munanan ayyuka da suke aikata dan uwan kai na munaki ba za ka hana shi wannan shine yasa aka tsine musu amma a wannan al'umma ta manzala ta sama al'umma ce ta da'awa al'umma ce mai umarni da ke jaji mai hana munanan ayyuka shi yasa addinin musulunci yake ci gaba saboda wa'azin da ake da gyara da ake kawo a cikin a cikin al'umma ma ne ce wa sara qurru lil mamluki abdan wa ma lil qurri min qadarin wa jahi wa sara qurru tsani daraja ya kasance abdan bawa lil mamluki ga wani bawa al mamluku shi ma bawa ne mutum ne bawa kai kuma da darajan ka ɗane ka zama mai bawa a gare shi wa malil hurri da bai kasance yana da min kadarin wata daraja ba wa jahin ko wata al'umma ba abin ake nufi shine matsaukakin mutum mutum mai ɗaukaka da izzarsa da komai zai dawo makaskanci a wajen wanda shi ba komai ba ne saboda abin duniya ba ka da imani ba ka da tsoron Allah amma saboda abin duniya za ka iya ƙasƙantar da kanka a wanda bai kai kawai ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ke zama masu tsoron Allah mutane kirkin ba su da wani daraja ko dai su su waɗanda Allah ya ba su abin duniyan da mulkin ba su ɗauke su da daraja ba saboda rashin imanin su ko kuma su ne suka zubar da darajar nasu da kwaɗayi ko suka zubar da darajar su da sabon Allah don in kana saba wa Allah ta'ala ko mutum bai san kawai ba za ka yi kima a wurin ba in da ya ganka kawai ya san kai ba mai daraja ba ne in dai kana sabon Allah Allah sai ya kwashe hasken imani a zuciya to da haka zuwa ne ganka sai ganka wani walakantacce ba kwalfini a tare da kai saboda sabon Allah ya cire maka kwalfinin imani to amma komin imanka da darajanka wanda bai san ka ba kuma zai iya mai zai iya walakanta ka amma ba abin da ke walakanta mutum kamar zunubai to abin nan darajanka da tsoron allanka bai zai sa a ce kai ne ko kololo a cikin jama'a ba. saboda taɓarɓarewar zamani ko da zamani ya lalata. kuma bai zai sa ka zama mai kai ne mai arziki wannan kan tuntuni aka yi ba gwargwadon imani ka gwargwadon arzikinka ba ne ko gwargwadon wadatanka ba shi Allah ya raba arziki inda ya ga dama ne baya duba imanin mutum ko tsoron allansa, ko zafin Allahnsa ba a'a sai za ga mutumin kirki yana kwana da ninwa, mutumin banza kuma yana fataka da kuɗi da mutul usdu fil ghabati ju'an wa lahmu ba'ni ta'kuluhu al-kilab wa 'abdun qad yanamu ala haririn wa zunasa min mafarishihi turab zaki yana mutuwa a jeji saboda ninwa. amma ga karnuka kuma suna cin naman tumaki mushe na tumaki ya kore sai ne za su yi da nama. kaga zaki ya fi kare tsawon za ka ga bawa yana kwanciya kan alhariri wato mutane mutumin da bayi da kima a dinance yana bacci kan tufafi mai laushi kan shimfiɗa mai laushi amma kuma mai tsoron Allah kuma za ka ganci kan turba yana kwanciya wannan hukunci ne na ubangiji subhanahu wata saboda haka darajanka da ƙimanka shine ka kare mutuncinka kawai ka ji tsoron Allah ka kare mutuncinka amma in baka kare mutuncinka ba ba zai zama ka kaskanta a wajen wanda shi ba komai bane za ka kaskantar da kanka musamman idan mutum ya sa kwaɗayi a zuciyar Allah ya baka daraja da imani da tsoron Allah da ilimi ka je kuma ka zama kana mai kwaɗayi a wajen abun mutane to anan ne za ka ga kaskanci ya sami yar goma ya ce tarahu bi bahri tihlidin sa'idan wa madil furhi wa jadi za ga shi yana nan yana yana tsugune a kofar zaure sai ya tsuguna yana jiran mai kuɗi ya fito ko mai mulki yana layi kuma mai kima mai daraja sai ka zama kamar bawa kawai idan ma zai wuce ka kawai ko sauraron ka da zai yi ba sai ka kaskantar da kanka an na أهل العلم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عزموه في النفوس لهزم ولكن أهانوه فهان وجنسوا محياه بالأثمان حتى تجهم لما في علم لا تكار علم بين قدعي لا علم في قريب لأن علم شيء قادم كيكي ينا قريتان sabanin kuɗi kuma kai kake gadin su da za a girmama su a daraja sai dai sun lalata ilimin har suka bakanta fiskansa kamar gawayi su kuma ya suka zama ba su da kima yace wa hadha shughluhu dam'un wa dam'un wa hadha ghafilun shaba'an lais wa hadha shughluhu wannan wato aikin sa dam'un kwadayi ne wa dam'un da tara dukiya wa hadha ghafilun wannan marabkani ne ba tina Allah shaba'an ne cika cikin sa ne mai koshi lani wanda yake shagalele lani wanda yake shagalele wato ina zaka duba yanayin rayuwar jama'a a nan duniya galibinsu sun kasu kashi wani kwaɗayi ne da tara abin duniya kawai shi ne a gaban kwaɗayi da tara abin duniya shi dai sai ya yi kuɗi ko ta waje hanya wani kuma gafirin marabkani ne kawai ba to bai damu da addininsa ba shaba'an cikin sai koshi kawai lahin ya yi wasa wani ba wai ya tara abin duniya a shi dai in cikinsa ya ɗauka ko kawai za a gan shi ya shagala ne da wasu abubuwa marasa amfani shi bai tara abin duniyan ba kuma bai nemi lahiransa ba Shi shine ghafilun kenan marar kani shaba'anu kawai shi cikin sai koshi kawai ya ci abinci kawai sai gan shi layin ya shagala da abubuwa na wasa da kallace-kallace da hira da sauransu shi bai nemi lahiransa ba ko bai nemi duniyan ba wannan shi ne galibin mutane ko dai ka dume wajen faɗayin abin duniya da tara duniyan ko kuma kai marafkani ne ma kwata-kwata addini bai dame ka ba tara abun duniya bai dame ka matsalan ta kawai a ce yau kana jin yunwa baka da abun da za ka ci in ka riga ka koshi kawai shi kenan kiraf kana kawai to yan kaɗan ɗin su ne wanda suka damu da addinin su wanda neman duniyar bai hana su yin addinin su ba su ne na uku su ne yan kaɗan ɗin a al'umma wanda duk wanda yake da irin wannan halin to ne mai babban rabo eh, wato shi yasa da ana kirga karamomin waliyai wani malami ya ce babban karama a wannan zamani shine ka zama mutumin kirki ka zama mai tsoron Allah saboda kaɗan ne masu tsoron Allah Kai kuma karamar ka kenan to amma mutum da damuwansa tara abun duniya da kuma cikin sai koshi kawai ya take cikinsa wannan ba mutum bane ne sa da dabba kaga jaki dai damuwansa shine ya ga kuma zai wuni shi daga safe har sai shi kenan sai gobe kuma ba da wani abu to in ya zama da ka ne kawai damuwanka to baka da bambanci da dabba Manzara ta sama ya ce ma mala adam ko ma mala adamiyun an sharra min badani mutum bai cika wani burga ne ko wata jaka ba mafi shari kamar cikinsa ba inda akwatin ka zaka zo ka cika shi jaka zai zama alheri ko da kuɗi amma cikin ka tika shi da abinci to ba mafi shirin abun da ka tika a duniya kuma ka tika cikin ka da abinci sai ta kafi ibn adam da qaimatu min hinna sulba fa in kana la mahalata fa thuluthu li da'amihi wa thuluthu li sharabihi wa thuluthu li nafar ya ishi dan adam ya dan ci yan domomi wanda za su rike masa mai cikin sa wanda za su rike masa cikin sa in ya zama ba makawa to ya kasa cikin uku kashi ɗaya abun ɗaya abin sha ɗaya kuma numfashi amma kar ka take cikin ka da abinci gaba ɗaya to duk wanda Allah ya taimake shi ya zama abinci ba shi ne a gaban sa abinci bai dame shi ba ina ci dan daidai gwargwado kawai ya ci gaba da harkokinsa to Allah ya ji daɗin rayuwar duniya amma wanda shi damuwansa abinci ya tsura gobe ma ya tsura yana ya cika cikinsa yana nishi kar ya zai wani jikin da ba halittansa ba ne ya jikin amma ya zai wani jikin da ba zai iya yin wani abu ba to kaga wannan shi kam ya ɓata wa kansa lokaci kuma akwai za a ga mutum siriri ya dage da cin abinci ta ce har sai ya zama ƙato mai sai ba alhali ba halittarsa ba ne haka ko wanda halittarsa dama mai jiki ne to kaga wannan ya cika burga ne mafi sharrin abin da za a cika a duniya shine ciki ya cika shiga cututtuka zo ta taso maka cututtuka salatun hunna muhlikatul anami wa da'iyatu sahihi ila istiqami dawamu mudamatin wa dawamu wada'in wa idkhalu ta'ami ala ta'ami uba guda uku suna halakar da mutum shan giya yawan jima'i da yawan cin abinci duk za su karar da kai su sa maka cututtuka to ka zama wanda sama da haramun sama da amma kuma karka yadda ka bar cikinka da yunwa yadda kuma wata cutar ita ma za ta wata shiga don abin biyu ne yana kawo cuta ko shi da yawa yana kawo cuta me ya kamata ka yi tsakatsaki ɗan rukumuri ko tsakatsaki wa shadda sa'isa min ju'in wa min shaba'in wa rubba mahmasatin sharu min as-sukhani ka ji tsoron yunwa ka ji tsoron cika ciki da yawa yunwan ma ta fi zama sharri fiye da cika cikin kuma sai ka wani ciwo ya ya shige ka kuma wanda bai da magani to sai mutum ya tsaya tsaka tsaki to in ya zama na kai rayuwanka tsaka tsaki ne to kai ne wanda ka morewa rayuwa To kwaikwai za ka dinga tafiya ko abin da ka samu kaɗan ci shike komin daɗin sa kaci daidai gwargwado shikenan hadisi ya tabbata daga manzala ta sama cikin sai bukhari da muslim ko cikin tirmidhi afwan yace ma ibani da'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirs al-mar'i 'ala al-mali wa babu wasu kuraye guda biyu masu jin yunwa da za a sake su cikin garkin tumaki ya zama ɓarnan da za su yi ya kai ɓarnan da mutumin da yake da kwaɗayin kuɗi da ɗaukaka saboda addininsa wato a bangaren wajen fakewa da addini wato idan mutum ya nuna shi ne addini ne amma wayo yake ya samu kuɗi yana faɗin ya samu kuɗi ta bangaren fakewa da addini da kuma wata ɗaukaka a addini to in wannan mutum barnansa ba ta kai a sake kuraye guda biyu masu yunwa a garken tumaki ba yanzu kura ko ba ta jin yunwa aka sake ta cikin garken tumaki wani irin barna ne ba za ta yi ba da tana masu jin yunwa guda biyu a ɗaure su a kwana uku ba abinci sai a sake su a garken tumaki su dinga kalmace tumakin kawai to haka mutumin da yake kwaɗayin abun duniya da ɗaukaka amma ta hanyar addini a zahiri ya nuna maka shi mutumin kirki ne a zahirinsa to amma a baɗininsa kuma yana fakewa da wannan ne don ya samu wata ɗaukaka a duniya da kuma ainihin abin duniya ya samu ainihin kuɗi ta wannan hanya ne kar ya zama shagalinka shugulu wato aikinsa kar ya zama aikinka a duniya kwaɗayi da tara abin duniya ko ka zama rafanin ne mai ƙoƙarin kawai ya ga cikinsa ya cika kawai in cikinsa ya cika shi kenan shi babu ruwansa da addini ina kai ka zama zafiri kuma duniyan ka sa a gaba ba za ka iya gina lahira ka ba ma da yake har kulwari harafin wawo wato bai suna da suke karewa da wato ainihin wawo yace fa inna allaha tawwabur rahimun qabulu tawbi min danin wa ghawi أؤمل أن يعافيني بعفو ويسكن عين إبليس المناوي وينفعني بموئزتي وقولي وينفع كل مستمع وراوي وليس لمن سواه الذنب عمدا سوى أفو المحيمن من مداري ذنوبي قد كوجت معي كيا ألا إن الذنوب هي المكاري ومكاري فإن الله تواب رحيم فإن الله حقيقة أبنيه تواب من يوم كربان توباني رحيم هو من جمعي الله إنا كربان توبان بايتا كما إنا توتي وبايتا قبول qabulu taubi كربان توباني من جاني min janin daga mai laifi aljani da kuma wanda yake mai ɓata ɓatakken mutu. kenan idan an yi wa'azi an yi wa'azi kada kai tun da da kana cikin sabon Allah dumu dumu da son duniya kai tamani shi kenan kai ka ka alaka ka lalace a kofar tuba abu da take shi ta ma ne kai fa inna Allah tawwabur rahim Allah ne karman tuba ne ko mai tausayawa bayan sa idan ka tuba din zai karbi tuban kai tausaya maka da haka duk wani wanda yake jani mai laifuka zalin wanda yake batacce Allah yana karban tubansa don ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya kuwa da kai tsarna sabon Allah ya yawa kun saba wa Allah yanzu kun sake saba maka. har ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah ku tuba Allah ne gafara ne mai karɓan tuba ne yana gafarta zunubai duka ba da kuma yana da jin kai to da ka sai Allah ya ji tausayin ka to amma tuban da shurɗe guda biyu suna buƙatar gaggawa gaggawa sharaɗi na farko ka tuba tun kafin ne wato rana da fito ta yamma in rana ta fito ta yamma to ba maganar tuba ba maganar tuba manzo ubangiji manzo kuma yace inna allaha yaqtu yadahu bi layli yatuba muti'un nahari ويسر يده بالنهار ليصيب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها Allah yana shimfiɗa hannunsa da rana don wanda ya laifi da ya tuba ya karɓi tuba yana shimfiɗa hannunsa da daddare saboda wanda ya laifi da rana ya tuba ya yafe masa to kaga Allah yana karɓan tuba dare da rana amma yake hatta taqlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta fito ta inda take faduwa idan in ta fito ta yamma an kulle kofar tuba saboda haka kai maza maza ka tuba kafin me kafin rana ta fito ta yamma saboda haka in ta fito ta yamma kuma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khayran inda baka yi imani ba an kulle kofa inda baka aikata wani alkin aikari ba shikenan in baka tuba ba an kulle kofan tuba to za ka kai gaggawa kuma alkiyama za ta iya tashi don za ta atikum illa bakta za ta iya tashi koyaushe kwatsam za ta zo sannan na biyu Allah yana karɓar tuban bayansa da sharaɗin ba ka kai gargara ba wato ba a zo zadarinka ba in ranka ya zo makogoronka to shi kenan Allah ba zai karɓi tubanka ba inna Allah ya kaɓa tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawa matukan bai kai gargara ba shi ne ransa bai kawo makwashinsa ba bai kawo makogoronsa ba amma lokacin da ranka ka tabbatar zai fita zo makogoron ka kai ta tuba wannan tuban banza ne Allah bai zai karbi wannan tuban ba to da nan kai gaggawan tuba kana lafiyayye karka ce a ah, to ai sai ba zan tuba bari ne abu kaza na tuba to ai baka da tabbas ko yaushe mutuwa za ta iya zuwa ta dauke ko mutuwan za ka iya irin mutuwa kudin din nan ba tare da shiri ba to kaga idan mutuwa ta zo ta kauce ka to nan ne za ka yi nadama sai ka je lahira kai nadama nadama da ba za ka amfani ka ba to ka gaggauta tuba shine fi alkhairi wa sa'i ila maghfirati min rabbikum to yi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangijin ko Allah tawwabu ne mai yawan karman tuba ne in dai ka cika sharuɗin tuban sai karba kai nadama da niyan ba za ka sake komawa ya zama don Allah kuma rahimun mai jin kan bayansa ne wa kana bil mu'minina rahima ina da rahama zai tausaya wa sa ba zai ce to ai da kai sabon Allah yanzu ka zo ka tuba Allah ji tausayin kai ka fito ba yace wa amilu an yu'afiyani bi afi wa yuskhina aina iblisa munawi yace wa amilu ni ina burin an yu'afiyani Allah ya kubutar da ni daga azabansa bi afin da afuwa al'afiya shine Allah ya kubutar da kai daga dukkan wani aiki ko cututtuka ko azaba yace to ni ina burin Allah ya kubutar da ni daga azabarsa da afuwansa don Allah kuma afuwu ne ni afuwa ne to ka nemi afuwan ubangiji ta ala koyaushe sannan wa yuskina aina iblisa wato ya ƙona aina iblis idon iblis shine shaitan almunawi mai bayanar da adawa almunawi shine mai adawa to ina burin Allah ya kubutar da ni daga azabarsa da afuwansa sai ya ƙona idon shaitan wanda yake bayanar da adawa don shaitan ne bai rasa waka ba shedan shi zai so a azabtar da kai in Allah ya maka rahama shikenan shedan kuma ka kona idon sa da dama shedan makiyin ka ne inna shaytana lakum aduwwun inna inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shedan makiyin ku ne ku rike shi wato a matsayin wato maki a matsayin maki shine almunari to in ku ka gane shedan makiyin ka ne to ba za ka me ba ba za ka biye masa ba saboda haka zaka ainihin kaurace masa duk abin da ya ja maka to karka yadda da zai umarce ka da kyakkyawan aiki sai ya kamata mutum a ce yana da wato ainihin wannan buri yana da burin Allah ya masa afuwa kullum ka zama kana kaunar rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala kada ka biyo shaitan idan ka biyo shaitan to shaitan zai kai kai baro ka ne wa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i shedan yana maka alƙawarin talauci Ina kurita ka da talauci in ka ciyar fi sabila za ka talauci in ka yi alheri za ka talauci sannan na umurtan ka da alfasha su ne munanan ayyuka shi ko Allah yana maka alƙawarin gafara da rahama to ka bi Allah ta'ala ka samu gafaransa da rahama in ka biyo shedan to zai kai ka wato ainihin ya baro ka to ka zama mai tsammanin rahmar Allah da afuwansa da nisantar sabon Allah don ka turmusa hanci shedan shi shedan ba a son ya ga kana da'ar Allah ta'ala idan mutum ya yi sujjada shaitan sai ya juya yana gudu yana tusa yana cewa an umarci dan adam da yin sujjada ya yi shi kuma umarce shi bai ba ya ko kiran sallah ya ji haka zai dinga juya shi sa duk abin da zaka yi kace bismillah to shaitan sai tsori ka kaga ya gudu ya bar wannan wuri amma in baka bismillah ba to sai ku tarayya da shaitan a cikin al'amuran ce wa yanfa'ani وينفعني بموعظتي وقولي وينفع كل المستمع وراوي يتي وينفعني إنا بور ألا يأمفانيني بموعظتي da wa'azina wa kauli da maganganun da nake fara wato wa'azin da nake ya zama ba mai sauraro ko zai amfana ba ni ma ya amfani ni wa yanfa kulla mustami'in ya amfani dukkan mai sauraro warawi da mai roito wato wannan wa'azin na wanda yake isar da shi to kaga wa'azi abu biyu ne farko ya amfane ka na biyu kuma ya amfani mai sauraro to in an yi wannan wannan wa'azi shine wa'azi mai kyau amma idan ya amfani wani bai amfane ka ba to kai kai asara idan ko bai amfani kowa ba ya zama bai da amfani to da kana yin wa'azi dama in zai amfani fa zakir in nafati zikr to da ka sai in wa'azi yana da amfani sannan za a yi to da haka ka zama ka fara wa'azin da kan akan kanka fabda bi nafsika wanhaha an ghayyiha fa idan tahat anhu wa anta hakim min zaka yuqbalu ma taqulu wa yuktada bil ilmi minka wa yanfa'u ta'lim ka fara da kanka ka hana kanka sabon Allah idan kai haka to nan ne kuma zai zama me za a karbi wa'azin kan ma wa'azin ya amfani amma ba amfani mutum yana mutane wa'azi shi ko baya amfani da wa'azin. ya zama riya kawai ko da neman ɗaukaka da neman abin duniya so galibi shaidan yana shiga cikin kowane al'amari amma ya fi shiga cikin al'amuran addini to yanzu harkan wa'azi da a malami ba da wata ɗaukaka a cikin mutane a ƙasar nan ba zo ne ko yana ɗan karatunsa ba ya sadakar naira ashirin naira hamsin a ba shi wata tsohuwar riga in mutum rigarsa ta tsofa suke baki ya sa idan wata yarinya ta kasa samun miji sai a zubo masa ya sa a kama masa an kama masa sadaka saboda ta ko manema ba ta da shi sai a ce a wannan ai irin tamala malam ne sai a kai masa sadaka shi ko yana murna ya karba to yanzu abun sai canja abun sai canja sai zama malamai suna dan walwala to amma galibin masu walwalan su ne masu da'awa masu kira masu wa'azi saboda wa'azi yakan sa ka samu shugabanci ko kana so ko baka so ababakarin da autu ka lau ajabta ila ma fihi haddu ka lau aqalta ila ilmin tasiru bihi imaman muda'an in amarta wa inna haita idan kana umarni da ke kaji kana nan mu za ka zama shugaba a cikin al'umma to sai mutane su dinga karrama ta sai su dinga maka alheri to sai malamai sai suka canja sai zama suna da riga mai kyau suna cin abinci mai kyau suna hawa mota mai kyau suna auren mata masu kyau suna kuma shiga gidaje masu kyau to sai wani ya zama zai zama damuwansa kawai shine wannan abun duniya kawai to da kan yanzu yana wa'adin ba wai har zuciyarsa ne. a'a shi dai ya samu wannan ɗaukaka da malamin suke suke samu to da kai samu wani dan abun duniya zama shi ma yana da faɗa aji yana da shugabanci yana ɗan walwala har kuma ya nemi ya kai kansa matsayin masu sarauta da masu kuɗi a ce irin rayuwar da masu kuɗi suke shi ma irin sai ke son ya rayu to sai zama wa'azin nasa don ya burge ne ya samu shiga wurin jama'a amma ba don ya amfane shi wani sai zama yana amfanan wasu amma shi ba amfanan kansa galibi haka ne sai dai illa man rahim Allah sai wanda Allah ya masa rahama to in ko Allah ya kaddara maka jin daɗi ko don Allah kai zaka ji daɗi to me zai dane ka in ma don Allah ka in Allah ya kaddara maka jin daɗin rayuwar zaka ci to kai don Allah in ko bai kaddara maka ba duk abin da ka samu ba wani albarka da zai bai zai albarka ba mutunci zai dubi to shi yasa malam shi yake roƙon Allah ta'ala ya zama wa'azinsa ya amfane shi da maganganun da yake faɗa kafin ma ya amfani wani kuma ya amfani waɗanda suke sauraro وليس لمن كواه الذنب عمدا سوى عفو المهيمن من مداوي وليس من مداوي فجئت تنقر جنبيتي walaysa min mudayi babu wani mai yin magani liman kawahu zambu ga wanda zunubi ya masa ladar hamdan da gangan siwa afawil muhaimini sai dai afuwan ubangiji ta ala bai kula da ayyukan bayan. wato zunubi shi bayi da wani magani sai mai, sai afuwan Allah idan baka da lafiya idan kana idan baka da lafiya likita ake kira zai duba zai duba lafiyanka sai baka magani amma in zunubai da suka maka yawa babu wani likita ko mai magani da zai iya warkar da kai daga wannan laifuffukan daga zunuban ka ya wanke maka zunuban ka ko mutum da duk wanda yake ya gafarta maka zunuban ka to ƙarya yake dan uwan nayi ya dauke ka wawa ne ku. mutum ke ya gafarta maka ka je ka amin da ka ga wannan bidiya ne a addinin musulunci da ba a san shi ba ma duk wanda ya maka haka ma bai dauke ka mai hankali Allah ta'ala shine kawai yake iya gafarta zunubai gaba ɗaya shi ne wanda yake gafarta zunubai gaba ɗaya to zunubin ka bayi da wani magani sai afuwa Allah idan ka tuba zuwa ga Allah ta'ala ka nemi afuwan ka sai Allah ya maka afuwa to da yake zunubi yana ladar haka ne yana ladar ne me ladar din zunubi shine zai ɓata maka suran ka irin ta mumine eh zai sa maka dauda irin na zunubi sai ka ga mutum saboda laifuffuka gashi musulmi amma saboda wa Allah da yake in ka ganshi kawai ka san mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne ka shi. ya tafiyar masa da launin sa irin wanda Allah ya masa na musulmi ya tafiyar masa da haƙƙin na imani na fiska mutum ko ya fi gawayi baki wallahi in mumini ne mai imani ne sai kaga hasken imani yana kirji a abokinsa shi ma hun fi wujuhihim min su su alamun su za a gani a fiskoki saboda sujadan da suke wa Allah ta'ala wannan asarin alamar sujada ba ana nufin wannan baki da yake fitowa mutum abokinsa ba sam ba shi bane wannan ya danganta da a ina kake sujada akan akan wuri mai kauri ne ko wuri mai laushi sannan ya fatan jikinka take tana da karfi ko ba ta da karfi ba ta da karfi za ta yi tabo to ba shi ake nufi ba hasken imani ake nufi shine alamar sujada zai bayyana ba ko da wannan bakin tabon bai bayyana ba to amma idan zulubai suka maka lanat suka kona ka to wannan hasken gaba ɗaya ba za a same shi ba ko za ka ga babu babu babu alaman wannan hasken So da haka sai ka ga kana laifuka ba ka tuba ba ka tuba har zunubai su maka kanta kai ba muta ba mutumin kirki ba da an ganka ba za a ba da shaida mai kyau a kanka ba ko mutum bai san ka ba so da haka ubangiji ta'ala shine yake karban tuba wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at ka tuba ka koma zuwa ga Allah shine mai karban tuba daga bayansa kuma yake afuwa daga munanan wato ainihin ayyuka yake afuwa daga mummunan zunubi da ake to sai ce wanda ya aikata shi amdan akai idan da kuskure kai Allah da zai kama ka ba kuma zunubin ba zai maka lalas ba kai baka san kai ba ma ko baka san laifi ba ne to Allah ta'ala ba zai kama ka akan wannan ba saboda manzala ce rufi an ummati alqata wa nisyanu kuma ma tuqrihu alayhi an dauke al'umma na kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu in kuskure ne ko mantuwa ne ko sa ka aka yi Allah ta'ala ba zai kama ka da wannan laifin ba sannan ce zunubi kad kawat bayya kayyan ala inna zunuba hiya al-maqawi zunubi zunubaina kad kawat bayya, sun yi wa sasanni na lana kayyan lana wato sun ta kokko da ko ina a jikina ala ku saurara ku ji inna zunuba haqiqa zunubai hiya makari ne abun yin dalar da su al makari sune alatul kayyin abubuwan da ake wato ainihin dalar da su to za ka zunubai ne abun yin dalar to karka yadda zunubai su kokko da jikinka a'a ka nisanci zunubai kuma in ka yi. a bisa rashin sa'a ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya gafarta maka wato ainihin zunuban wannan lalatin sai ya tafi ya kamar ciwo ne ya warke ko saboda ba za ka gani ba kama duk mutumin da bai tuba zuwa ga Allah ta'ala bai yana ta zunubai bai sani zunuban na kona shi kuma tun a nan duniya tasirin wannan zunuban zai bayyana sannan kuma zai walakanta a duniya zai walakanta idan kana yawan zunubai ba za ka yi kima da daraja a idon mutane ba so da kowa da zai ɗauke ka cewa kai mutum bane ka zama ciko kawai a cikin wato ainihin al'umma ubangiji ta ala ya gyara mana imanin mu da tsoron Allah mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda muka bayani jiya mun ce za mu kare ta kuma tsoron mana yin darasi guda ɗaya kuma za mu kare ta da yanzu to wanda bai ci yin su yadda ake ci da yamma nan ba ko sha'in yamma ba zai hakuri zan yi da akwai da suka da sarki insha Allah shi kuma karshen littafi